وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت سنة هناك أقوال أخرى كثيرة أخرى هناك أقوال أخرى kasira akwai wasu maganganu daban masu yawa amma na kutumul arja ala jama'a allazina yu'akhiruna al-amal an niyya wato amma wawaita sunan al-irja ga jama'a wa'anda suke jinkirta aiki akan niyya suna jinkirta aiki akan niyya aw anil iman ko suna jinkirta aiki daga imani aw alal jama'a alladina ya tafiduna annan Allah ta durra ma al-iman ma'asiya ko ko ga wayannan ko jama'an da suke kudin cewa imani baya cutarwa saban Allah baya cutarwa inda akwai imani inda akwai imani duk saban Allah da mutum yayi yi ba komai kama la tanfa'u ma al-kufr da'a ko kamar yadda da'a ba shi da amfani tare da kafirci fa eh wato wannan gaskiya ne babu wani kura a cikin sa amma ta'arifatul ukhra amma sauran tarifai fa la takhlu min intiqadat ba sa rabuwa da ainihin intiqadat wato akwai abin suka a cikin su amma ta'arifuhum bi annahum alladhina yu'akhiruna aliyan an an daraja al-ula amma ta'arifun su su masu tarihi cewa ɗan murji'a su ne wa'anda suke jinkirta aliyu daga daraja na farko zuwa daraja na hudu masu cewa wanda ya jinkirta aliyu daga daraja na farko bai ba shi darajan khalifa na farko ba sai ba shi darajar khalifa na ƙarshe wai wannan murji'i ne an gane kenan ahlu sunna murji'a ne bi hadal itibar ko inda mun ce Abubakar shine farko sai Umar sai Uthman sai Ali to wannan shi ma fala ya sigu an gane wannan tarihi bai inganta ba fa inna hadha laysa min al-irja' fi lalle wannan sam ba shi daga cikin irja wal huwa ainat sawab wannan shine ainihin daidai Ali bin Abi Talib yana da daraja amma na gudu a cikin sahabbai ya zama to jerantuwan kulafa al-arba Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali radiyallahu anhu min sunna wal jamaa wannan asali ne daga cikin usul na ahli sunna wal jamaa kamar yadda baya buya وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة حقيقة dalilai. dalilai sun nannaci juna hmm. hakika dalilai sun nannaci juna daga cikin kitabu wa sunna ala za akan haka wa amma ta'rifuhum bi annahum allazina arjau amara usman eh amma ta'rifun su sune wanda suka jinkirta da al'amarin usman wa ali da al'amarin ali wa talha da al'amarin talha wa zubayr ila rabbihim wai mutanen da in an tambaye aka cikin me za ku ce kan hukuncin talha da zubair sai al'amarin su na wajen Allah mutanen da suka jinkirta da al'amarin su ba su yanke musu hukuncin yan wuta ko yan aljanna ba an gane wai wa'annan su ne murji'a wala ya tawallawnahu wala ya tabarra'una minhu ba sa jibintar su sannan ba sa yin bara'a daga gare su ba sa jibintar wa'annan mutane ba sa goyon bayan su ko ba sa bara'a fa hmm. kalamun ghayr sahih magana ne wanda ba su yi ba walakin hu mutamal eh, ala kalma ne mutamal sai dai tarihi ne wanda zai iya ɗaukar haka ko duk mutumin da ya ce wayan nan guda hudun ko wayan nan su uku nan gaba ɗaya ya dakatar da al'amarin su ba ya baya goyon bayan su ko baya su su to me yasa baka goyon bayan su sahabban manzo Allah wanda tun a duniya an musu albiji da aljanna ha suna daga cikin wanda suka halarci yakin badar suna daga cikin wanda suka halarci bai asu ridwan suna daga cikin wanda suka kaza suna daga cikin al'ashara al-bashar ne da janna suka ce kai ba ka goyon bayan su kaga wannan ai kuskure ne da girman gaske bid'a ne sannan kuma ka ce wato ma'ana ka kuma su kansu kai kana tsakiya kaga wannan akwai dan alaman akwai dan kamshin daidai da wannan ta'arifi cewa mai wannan fahimta yana da fahimta na irja'i ko ala ahalin darajat an gane ku ala akalin darajat eh akan wato wannan ta'arifi ya yana ɗaukar ihtimali akan mafi karancin daraja wallahu a'lam amma ta'rifuhum bi annahum alladhina yu'akhiruna hukm sahib al-kabira amma ta'rifuhum cewa murji'a sune wanda suke dakatar da hukuncin ma'abocin manyan zanubai zuwa fashin kiyama mai manyan zanubai suna dakatar da hukuncinsa wala yin kula alayhi bi ba a mai hukunci cewa dan wuta ne ko dan aljanna eh a na ka su hali suna yake idan mutum ya aikata manyan zanubai ya hali suna suke faɗa game da shi wanda ba shirka ba kaga al'amarin suna na wajen Allah wa mai ya mutu wa lam yatub an wuzirihi uwida ila Allah jami'u amri la bil azabi lil musii yubda'u hmm. wal kufra wal kufra wal kufra takhlid yumna'u a la bil azabi lil eh, eh, la bil kaga so ka duba ai wannan shi ne abin da malaman sunna suka tafi akai cewa idan mutum ya aikata manyan zunubai ba za ka ce mai dan wuta ba kai tsaye ba za ka ce mai dan aljanna ba sai dai al'amarin shi na wajen Allah a gane Allah shi ya san yadda zai yi da shi wannan ba shi bane irja inda wasu malamai sun fassara irja da wannan kuskure ne kan fassara in haka ne kenan ahlus sunna murji'awa ne kenan bi hazal itibar dan fa ka kadau fa innal asma' ash-shar'iyya thabita li jami'il Lallai sunaye na shari'a sunaye na shari'a yana tabbata ga dukkan mukallafai daga cikin musulmai wata da kuma kafirai da fasikai da abin da ya kamata hazi asma tajri ahkam ad-diniyya akan wayannan sunaye hukunce hukuncen duniya ke gudana a ce a ce musulmi musulmi kafiri fasiki waye da sauransu a gane ibadillah ga bayan Allah doron wa ma akamul akhirah amma hukuncin lahira min jannatin aw nari na aljanna ko wuta fa hiya sabita ala shi yana tabbata a dunkule a dunkule mai sabon Allah dan wuta ne mai sabon Allah dan wuta ne a dunkule amma ala tafsir ka nuna wani mutum guda daya kaga ce al'amarin shi na wajen Allah shakki ba tare da ayyana wani mutum ka ce wani wallahi dan wuta bane eh, ko wanda ba. illa ma za a dalili min sai dai abin da dalili yazo daga wahayi mai daraja da ainihin ayyana shi dalili ya zo ta hanyar wahayi a ayyana sai dai wahayi kamar tabbata da adila habibu wa sabbi kamar fir'auna wa ubbi ubi hadhihi dunya la'ana kaga wayannan qur'ani ne ya kama sunan su amma wanda ba a kama ba al'amari shi na wajen Allah eh يوم الفوائد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله في محل wata magana tashi a wani waje daban wa adamu shay'un min fata dan jirgina wa farabu aidin fi shababi safwaji wato wa nasiyatu zahir sadidi ila mada aw al faragi aw al banan al wa adamu shay'un min fata wato abin da yafi cutarwa ga saurayi shine shine ainihin tsananin wadata Gida wadata algina ma wadata da hmm. suka ce abin da ya fi cutar da saurayi tsananin wadata idan saurayi ya taso a cikin gida mai tsananin wadata to za ka ga wannan saurayi ba shi da hankali sosai saboda duk abin da ya nema zai samu an gane to za ka ga cewa wasu abubuwa yana yi ba daidai ba misali an gane wannan ko yana ganganci yana girman kai yana rashin hankali saboda bai san abin da kira wahala rayuwa ba an fahimta za a ga misali mahaifinsa ma yin sa shi a makaranta sai ya yin karatu to mai yasa sai shi ai mahaifina ba ta hanyar karatu ya yi kuɗi ba baba na ko boko da ya baga shi kuma ya kowa kuɗi a nan irin wani ƴan bokon gaba ɗaya suna kashe shi ne kuma baban shi gaskiya ne ko baban shi bai iya rubuta abcd ba amma baban ya kowa kuɗi a unguwa asalin 'yan daga da kafira da farafita din suna ƙarƙashin suna cewa ina kwana ranka ya daɗe saboda haka ni ban sai na yi boko ba sai ga baban shi ya sa shi a makaranta ya ƙi karatu a tura shi a tura shi misira ya ta neman yan mata a tura shi ƙasashen turai ya ta neman yan mata ya dawo sai shaye-shaye zai kaza saboda tunanin shi baban shi na da kuɗi in ya mutu zai gado baya wani tunanin wahala a rayuwar shi an gane wannan ko saboda haka mafi cutarwa ga ga saurayi ya taso a gida na wadata yana da wuya ya tsaya ya yi karatu da kyau yana da wuya ya tsaya ya nutsu duk wani abu na rawan kai zai tabbata a gare shi wa faragu ayi da kuma faraga na hannu fi shababi sakwai a cikin kuruciya wa take manhimciya hmm. eh, ga faraga na hannu wato ba shi da wani abu da ke damun ba shi da wani zuru kawai yana da isasshen lokaci baya wanki baya guga baya wanke mota baya shara baya kawai ana so ne kai karatu a lokacin nan da duk wannan gatan ya tabbata gare shi a lokacin da zai ta shirme ya tafi hotel ya ji yi shaye-shaye ya yi rawa da 'yan mata ya yi kaza ya yi kaza shi kawai abin da ya dame shi kina a rayuwar shi daga da yawa ya ayyan masu kuɗi da wani yana shan yana shan kokain ma akwai wanda har allurar kokain yake makan shi to kawai ya samu lokaci isasshe wanda ya kamata ya amfani lokacin mai ya bauta ma Allah ya nemi ilimi ke kuma amma ina shi kuma dan talaga gashi nan yana cikin zuruf na wahala amma dagewa yake yi shi kuma yasa dan talaka ke dagewa da dai iyaye na ba su da shi ne barin dage nema ka ji dalili ko shi tun da iyaye na ba su da shi barin in dage in nema ko ni ma insha Allah zan samu in taimaki kuma iyayen nawa shi kenan sai ya dage amma da iyayen shi na da kuɗin shi ma haka zai koma in ba Allah ya taimake shi ba ɗan kaɗan ne iyayen su ke wadata kaga suna da hankali sai za wani idan mai wadata ne baya ta kama yaran dukiya to kuma yaran kuma kala kala ne idan ka saka mai dukiya wani sai ka jin haushin ka yana ma addu'a Allah ya kashe ka yana kiranta mai gaji yana yin addu'o'i wani in kai wasa ma har asiri zai ringa ma gina ta buka yi dan ya kashe ka abin nan ya abin nan ka mutu ya gado to irin wayannan in dai mutum yana da wadata to ya roki Allah ya bashi ƴaƴa na gari kuma ya dage tun yana karamin yaro ya dage da karatun shi na addini idan mutum mawadaci ne kuma ya sa yaro ya dumfari bangaren addini to zai huta a rayuwar shi domin yaron duk abin da zai zai da tunanin Allah an gane da wuya ya cutar da kai amma an kasa shi kuma boko zalla din ba za ka cimma burin ka kuma sannan zai zo ba za ka zama ka tarbiyar da bakin ka ne ko saboda haka mutu cutarwa abu da saurayi shine tsananin wadata da kuma faraga na hannu a cikin kuruciya wanda yake manhimci hmm. wani siyasa yi tsari da kuma jinkirta aiki mai kyau ila magana zuwa lokaci mai tsawo ka jinkirta ka ce gobe zan yi jibi zan yi gata zan yi matsala ne kawai abin yau ka yi shi yau abin gobe ka yi shi gobe an gane kada abin yau ka ce sai gobe sai jibi sai gata to jinkirta aiki mai kyau an eh, aiki mai kyau zuwa ga tsawon lokaci shi ma yana daga cikin mafi cutarwa abu ga saurayi awul farar ko kuma ka ce sai na samu dama kaza zan yi amma sai na samu lokaci sai na samu faraga awul shafa awul barayin kawai ko kuma ga ainihin yatsu masu makarkata hmm. zan jinkirta lokacin da yatsu na suka fara makarkata na ba a lokacin da zan yi wannan aiki to ba za ka taɓa yi ba insha Allah zan koma ba salafi amma zai na ba eh zan koma salafiya ina sha'awar salafiya dan naku amma gaskiya ba zai yi yanzu ba sai na zuba sai na zuba ya kana na makarkata to salafiya ba ya yi da makarkata da sai sai ka fara yin shi ka saba in ka saba yin shi sannan ka iya an baka saba yin shi ba yana da wuya ka iya da wannan lokacin eh man ya aihi an yi saki ba wa ya saki jaldan fakar arza alaihi idan duk wanda ya gagare shi an yi ma ya mike kan hanya wa ya hata ya nemi shirya jalda lokacin yana da karfin jiki duk wanda ya gagare shi ya mika ya mike kan hanya ya nemi shirya yana da karfin jiki fakar arza alaihi hakika zai gagare shi za ya tsufa hmm. zai gagara a gare shi in yayi rauni yayi tsufa ba zai iya ba ana abu firdaus rahimahullah eh, abu firdaus ya ce a gaurin shirin da ta fi yawo. mafi cutarwa abu ga saurayi a duniyar shi da lahirar sa ijtima'u tilkal umur al-mazkura taruwan na al'amuran da aka ambata wa iyar gina shi ne wadata da kuruciya da faraga kamar magana wani mawaki arraji mai waka yana cewa alimtu ya ya musa'ida bin musida anna shababa wal faraga wal jida mafsadatu lil mar'i ayyu mafsada yake na sani ya kai musa'il bin musida hmm. cewa lallai kuruciya da faraga da wadata hmm. hmm. suna barna ga mutum gayan barna suna barna ga mutum eh. gayan barna kashfu shubuhat fi masail al-hadith shi ne <laughs> wani ya ce da sauki yanzu matsalar tudun wada gaba ɗaya menene shi sauki tudun wada gaba ki yanka matsalar da mafi yawan abin da ke damu tudun wada talauci inda mahaifi yana da ɗaki guda ɗaya ɗaki ɗaya kawai yana da yara goma idan ya dawo yana so ya ga mahaifiya sai ya koro yara gaba ɗaya waje sai yara su karfe goma sha biyu suna waje ƙananan yara suna waje suna ta garran ba su da su ci daga nan wajen za su gamu da abokai na banza za su koya musu tarbiyya sannan banda wannan kuma idan yaro ya fara girma ɗaki ɗaya ake da shi uba da uwa da yara ɗaki ɗaya to idan yaro ya taso ya fara girma sai a ce za a nemi wani ɗaki a ɗan kara shi a ɗakin sai a samu ɗaki daga cikin abokai a ce da Allah ɗakin ɗanka da Allah ko ɗana zai zo daga kwana wancan ɗan yana shan sigari sai shi ma wanda zai kwana tare da shi kenan an gama wancan ɗan yana ɗibo ƴan mata shi ma wannan zai ko an gama shi ne matsalar tunin wala in wannan yana shan sigari sai ka zo ka hada shi yana kwana baka da yanzu zai kwana ko ba zai yi kamar shi kwana ɗakin gaba sun da ya girma ya bala da shi ba ya zamba ba a gare, kaga shi a wannan zamanin talauci shi ma yana taimakawa sosai wajen lalacewa ga mutane duk wannan shaye-shayen da wannan wannan shara waye da ake yi da wannan fashe-fashen da ake yi ko duba daga duk mutane ne wanda suke da alaka da babu sun taso a wani irin gida ne wanda yake akwai lalura a ciki an fahimci wannan mm. akwai zaka wani mahaifi yanzu ana sallar isha'i yana waje zai zai zo zai zauna waje ba shi da ɗan shi zai da ɗakin zai huta yara ne cike da ɗaki gashi nan zai zo ya tsaya a waje nan yana da yana jin tasiri ba yana da yanzu ya ga yana motsa baki ba abin da ke motsawa kawai tunani kawai na rayuwa yake kai ba wani su ba halalla da ke zuwa bakin shi kan ga yanzu yana haka ba komai calculation dai kawai ya zai ya za a yi ina za shi ya samu kuɗi ya za a samu ce yau wallahi babu to ba yadda za a zauna lafiya an gane to duk wani irin wani na uwa sun musu ne matsalolin mu saka sai ka rasa ma da wadatar da talauci wanne ne yake matsala eh talauci ya matsala talauci ya na'am eh bambanci mutum kaga yadda wancan zai ringa wancan mashayi wancan na gidan mai kuɗi zai yi shaye-shayen amma ba zai ringa tsaron mutane yana kwashe musu dukiya ba yana da wuya ka gance ga yaron wani mai kuɗi shi ma dan tsara su kare ɗan kaɗan ne ba a samu ana samu kaɗan ne a gani amma shi wannan zai haɗa shaye-shayen da kuma tsaron mutane yana jin haushin kowa a ga unguwa ai wani na da kuɗi da taimakon wallahi sai mun gama da shi kaga bala'i ne a gani نعم نعم بسم الله sai da Allah ya ba mutum wadata yana so ya magana abin yan unguwan shi kawai ya kwashe su kawai in ya san wani aiki kawai da ake tura su aiki suna samun abinci abu yana da musu wani alkhairi ya rabu da ya rabu da shi da kanshi ya kuɗi da shi abin da zai musu ba wai ya da ta kara karya ba ka zo unguwa kawai daga yara ga wani banza a wani bari ka zo zan siya ma wani mashin duka tura shan wani unguwa ya can ita a can wannan ka sai da kenan sai wannan ka je ka tura shi ya ina ma gadi ya kira wannan kana nan zan wasu abubuwa shi shikenan ka rage wani wasu abubuwa wasu lodi in an kawo motocin ka ko an kawo kaya da zai lodi ya fasa ya dan samu abin da zai ci yana samu yana ci yana koshi za ka zo na lafiya shi shi bai son wani tashin hankali ya ga wani zai tada hankali ta ba kai ba dai ne saka girman kama wuce wannan matakin da zai wuce amma yana jin yunwa yana kallon ana talodi ana talodi ko ba wani ba a kula ba ruwanka da shi to dole ne kana wucewa sai ya kai da muna nan zuwa mu man Allah saka yana cizo ya tsafa kuma muna nan zuwa wato abin da ke nufi mu ma insha Allah sai mun yi kuɗi yadda kai to ta hanyar da zai yi yayi kuɗin nan ko da zai zai kashe mutane ne sauran to la yanzu magana kirmatin nan an ce hatta eh, akwai tudun wada an kama jiyan jiyan labarin an kama wani mutane dubu ishirin a nan area kitchen wada da har yara ne wasu yan kwallo ne wasu kaza ne wasu kaza ne sun kai an suna cikin an suna hannu daga cikin mutane tamanin da ake kama kun gani نعم وقال ابن وهب في المدونة ابن وهب يا فلاش في المدونة وقال الليث والأوزائي في النصراني يوم المسلمين وقال الليث da Imam al auza'i sun faɗa game da kirista wanda yake yaƙi tare da musulmi ana la ya juzu ala musulmina amanul mushrik baya halatta ga musulmi ya ba da amana ga mushriki kawai a mayar da shi zuwa ga wajen amanar shi A gane baya halatta mu amincewa mushriki mu ce wai kirista ya zai taimake mu yin yaƙi kawai a mayar da shi zuwa ga wajen amincinsa. Wa qala shafi'i fil 'ubd imamu shafi ya faɗa a cikin littafinsa al'um babul aman a cikin babi na amana wa idza amana man eh idan wa idza amana man dunal balighin idan imam ya bada amana a idan wanda wanda ba balagagu ba suka bada amana ƙananan yara da kuma irin sahuhu irin wawan nan sai ya bada amana ga wasu kafirai qatalu am yuqatilu wato su wayannan ƙananan yaran suna yaki ko ba sa yaki amana ba za mu halarta amana ƙananan yara ba ƙaramin yaro ya zo ya ba kafirai amana shi ne ce ba za mu imamu shafi ce ba za mu ba wannan amana ba ko kuma wakaci ko baka eh, sahu ya ce ya ba kafirai amana ba za mu yarda da wannan amanan ba wa kazalika in amana zulli wato qatila ah, ko qatala am lam yuqatil haka nan kafirin amana in ya bada amana krista a cikin daular musulunci sai ya bada amana ga wani kafirin kuma an gane wato katala shin kristan ya yi yaƙi tare da mu ko bai yaƙi ba lamun jin amana ba za mu halarta amanar shi ba wa in amana wahidin min haula idan ɗaya daga cikin wannan ya bada amana fa kada mu ilaina sai suka fito zuwa gare mu fa alaina to misali yanzu sai kirista ya bada amana Ga wani kirista ya shigo cikin garin musulunci to yanzu ya yi da wanda aka shigo da shi tunda shi ya ɗauka cewa abin yayi za mu ce to ba mu ne mu kashe shi shi na kashe to abin da za mu ce wanda ya baka amana gaskiya ɗan uwanka ne ko mu ba ma yarda da amanar shi amma yanzu za a baka security sai amma yadda kai zuwa ga wajen amincinka kai daga wani gari ka zo ya ce ya zo daga onisha ce to shi kenan a shirya shi sai a tura shi da escort su raka shi har sai ya je onisha sannan sai a dawo Shi ne ma'ana fa innahu yuraddu ila ma'amali za a mayar da shi zuwa ga wajen amincinsa ba za a yarda wani abu ya taba shi ba tunda shi ya dauka an bashi amana ya shigo garin musulunci idan an kashe shi za a ce to ai musulmi suna cin amana wala nu'rid lahum fil mal fi malin wala nafs ba za mu bijiro mai ga dukiyansa ko ransa ba min kibace da dukiya ko rai baina man fi askarina domin su ba sa bambantawa su kafiran ba sa bambanta tsakanin waɗanda suke cikin rundunar mu cikin askarawan mu mimman ya juzu amana ba sa bambanta wanda ya halatta ya bada amana wala ya da wanda baya halatta za su doka cewa duka kowa zai iya bada amana cikin musulmi to kuma ga kirista ne cikin musu wasu ma kirista bane ya zo ya bada amana to shikenan za mu mai da shi zuwa ga wani aminci wanda zamu kai shi ilayhim wa nuqatilu za mu watsa musu amanan su sannan zai yake su to kufa wannan amanan da wani ya bayar bai baji ba za mu sanar da su mu mayar da wannan kuma shi kenan sun suka an muka gama mayarwa sun da yake su wa min zalika aidan an yaqdumu ilaina fi hudna daga cikin wannan shine hudna wannan kuma kafirai su taho zuwa garin mu a cikin wani tsagaita wuta hudna wani tsagaita wuta ce. bi an ya kida ka an ya kida alal alal imam tsagaita wuta ne ba muna cikin yaƙi da kafirai sai a samu wani sai koma ya yi gaban kanshi sai ya samu kwamanda sojoji ya ce ya ce shi din nan ya yi kira zuwa ga tsagaita wuta shi da kanshi ba tare da yardan kwamanda da sauran mutane ba tare da yardan sarki musulmi ba sai ce a tsagaita wuta an ala kaulin kana wani ko to saboda haka wannan ka an yi a gida hagarul imam kamar wanda ba imam ba wato shi ya kulla wannan tsagaita wutan ko kuma an ala kaura wa ulai an ya gida hakim kafir ko muka dauki maganar wayannan yan caji din yan hamasa wato a ce hakimi kafiri shi ya kuma kullata a ce shugaban mu wanda yake mulki mu kafiri ne shi wato shi ne ya tsagaita wuta da da su kafirai A gane ka san su a wajen za su ce to sarakunan saudiya kafirai ne sarakunan misira kafirai ne in ji wannan yan hamasa saboda haka idan sarkin makka yanzu ya kulla huduna tsagaita wuta tare da kafuran ainihin amerika ko waye misali ana yaƙi da su to su a wajen su wayannan dan ce tunda kafiri ne tsagaita wutan bai yi ba an gani to da ba za su yarda da wannan sulhu ba tunda dai sarkin maka a wajen su yayi ridda ga irin wannan fahimtar a ka'idan mutumin da ya fahimci salafiya shi ya zai ya magana tsagaita wutar da wannan shugaba ya yi mukaddara ma shugaban dan Ismailiya ne ba Iliya kaga dan Ismailiya ba Iliya kafiri ne shi mukaddara dan sufi ne dan hakika dan wahal su kafiri ne shi mukaddara shugaban boka ne matsafi amma kuma yana da awon musulunci yana sallar idi da mu yana komai kafiran duniya suna gani a ce the president of Nigeria ya kawo ziyara idi ya ce musulmi ji tsoron Allah a ringa yin sallah kan lokaci a daina kaza kaza shin kafiran duniya ba za su doke shugaban mu matsafi ne mu a wajen mun san arbe ne amma mutanen waje sun dauke shi musulmin kirki ne ma shi ne ma bayan imam ya gama hudu bayan miƙe ya yi sanar cewa a ringa zuwa masallaci da wuri kuma a ringa cika alƙawari a ji tsoron Allah a rike mazhaba na salafin salih a to kaza idan ya zama wannan shugaba ya zo ya yi sulhu da kafirai ya wannan sulhu a wajen mu sulhun ya yi mu ne muka san arne ne amma su sun dauke shi babban musulmi ne kun gane wannan ko tunda sun sun dauke shi to za mu ɗauka yadda suka ɗauka haka za mu gale musu me yadda da wannan sulhu an gane in ba haka ba za mu cutar da al'amura da yawa tunda wannan al'amari namu ne na cikin gida mu ne muka san matsalar su ba san matsalar shi ba Kuma fahimci na na'am fa innahu tu'samu dima'u to lallai lallai ana tsare jinenan kafirai da wannan hudina din batacciya da shubha saboda akwai shubha su kafiran ban san da wannan bayanin da muke da zaru mun gano ba a ga duwayen matsaloli da ke bukatar ce masu masu jagorancin jihadi sun karance shi asalin wayannan yan hamasa ba sa ma yin irin wannan karatu su ne kuma suke suke gaba gaba wajen al'amari irin wannan eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم insan an الإنسان أن يختار an nafi'a wajibi ne kan mutum ya zaɓi littattafai masu amfani ya zaɓi littattafai daidai masu amfani ya zaɓi littattafai da suke kulawa da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam littattafan da suke sharhanta mana suke mana sharhi daki daki na fahimtar salafin salih na na'am fal ilmu ma qalahu Allah wa ma qalahu wa ma qalahu rasul shi ilimi shine abinda Allah ya faɗa kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ibn al-qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama al-ilmu qala Allah qala sahabatu hum ulul irfani bayna an-nusus wa ra'ayi shi ilimi shine qala Allah rasuluhu qala sahabatu Allah ya ce manzon Allah ya ce ɗaliban manzon Allah sun ce su ne sahabbai su ne ma'abota ilmi mal nasu duka min ba ilimi bane wai ka kafa ainihin sabani saboda wauta ko bai ce malamai sun yi sabani ka zaɓi wanda ya ma ba ilimi bane wannan malamai sun yi sabani ka ga dama ka a ra'ayi cewa cin naman doki halal ne ka ga dama ka zaɓi makaruni ka ga dama ka zaɓi haram ka ga dama ka zaɓi wajibi ka ga duk wannan duk wanda ka yama istilafu ummati rahma to wannan ba ilimi bane shi wannan sunan shi shirme shi ilimi ba shi ne wai ka kafa ainihin saɓani ba saboda wauta tsakanin nasoshi da ra'ayin wani tsakanin ƙalar lau ƙalar rasuluhu da ƙalar mali ko ƙalar shafi ko ƙalar ahmad ba ilimi ba ne an ce allah ya ce ko an ce annabi ya ce ka kana ƙalar shafi ƙalar abu hanifa manzo allah ya magana kuma kana ɗauko shafi ko abu hanifa shugaban ƙasa ya magana kana ɗauko kansila ya ma kai bakan kansila ko bai kai ba shi ne an gane akwai kuskure sosai ya shugaban kasa ya ce da su ai kansilan mu ya ce na'am سؤال الثالث الثالث الثالث الثالث وثلاثون وثلاثون نعم كم بيع لك 36 min shabab man zahidu bi mutaba'ati durus al-ilmiyya daga cikin samari akwai wanda suke gudu gudun bibiya mutaba'a na darasi na ilimi na kaset ba sa son sauraron darasin ilimi a ce sheku Demin ya fada a kaset ko Bimbaz ya fada da sauransu al-musajjala na walizumu duru alil ilm al-mawtufin kuma da lizimtan darussa na ma'abota ilimi al-mawtufin wanda aka amincewa ba sa son su lizimci darussa na manya-manyan malaman da aka amince da iliminsu ba sa so wa a taba ruwa zai hama in ka fasara ta ba da muhimmanci musamman ɗaliban najeriya ana yin haka ba ɗalibin najeriya ya taso daga najeriya ya tafi saudiya sai daga baya son ya halarci harami an ga an gaya tun a najeriya an gaya cewa malaman harami malaman gwamnati ne ko an gaya mai malaman haramin nan suna da matsaloli da yawa hukuma tana tilasta musu faɗi wasu mangaru wanda ba ra'ayinsu ba ne wa'in masu yin wannan su ne 'yan sururiya ɗin najeriya an gane suna ma da ainihin ƙungiyoyi a can saudiya in ka je saudiya za su tarbe ka su jira mata sannan kuma su gaya ma cewa kan san mu muka daɗe a saudiya eh yanzu mu mun san komai a saudiya haka duk abin da muka baka shawara dangane da saudiya ka saurare mu hatta malaman da za ka yi karatu a wajen mu za mu gaya maka ka shigo kuma sannan kuma littattafan da za ka mallaka za mu gaya ma ka sayi littafi kaza ka ka sayi littafi kaza da ka zo ka ce musu ga wani littafi na Sheikh Mubbil a ina wannan ba a ba a karanta shi a ce Sheikh Mubbil a ba a karanta littafi ga littafi na Ahmad bin Yahya annabi ne a irin wayannan ai wayannan yan zafin kai ne a je shi guda ga littafin Abdulrahman Abdulkali. masha Allah kaga wayannan su ne masu kokari su ne yan salafiyan na gaskiya ga littafin irin su wannan irin su alma'arabi irin su kaza irin su kaza irin wayannan yan gwagwarmayan su ne littafin zai sa maka rushi littafin su yi yusuf kaza littafin su aidin karani eh, littafin su bishir bishir salman al'auda masha Allah amma kada ka kuskura ka fiye littafin akwai wani shekara biyu eh, ma kan kan maka dubara inda yake an gane shi ma na nasiru jin albani kaɗan yadda da shi da ta ɓangaren hadisi amma kada ka yadda da wasu ɓangaren shi shi akwai ɓangaren da muke ɗan sallama ni shi ka shigo eh wajen hadisi in ya inganta mana sallama ma albani amma akwai wuraren da ba ma tare da shi gaskiya zai ga kai din nan da kaga sun daɗe kuma su ake kira malaman sunna kila a Najeriya ka san sun shahara sai ka saka musu ciki sai ya zama to kai ma yadda ka tafi daga Najeriya haka za ka dawo larabci ko da rage ko ka dawo mana ne kawai balarabi amma salafanci ma fi kaga da ka zauna ma ka ne biyu kila ka iya larabci shi ma duka a shi ba da irin wannan duk yana faruwa in ka je ka je za ka gaba da za da larabci da kyau ba za ka iya larabci ba sai ka je can ba ka ɓata maka lokaci ka shekara kaza amma ka dawo mana a shirme misali ka zo mata wani matsala dan iya dawo zai dawo a matsala ne ba shi yanzu babban malami ne na wajen kana ganin shi wani shehi ne wani professor ne shi amma ga lokaci akar maka Allah da Allah zan sa littafi ba lokaci amma shi yana ganin ya fi ƙarfin kowane malami a Najeriya ina ba san gane gashi kuma ya dawo ba manhaji ba aqida mai kyau an lalata mai tunani misali ba wannan shiri sai eh mana da wannan ya ma fita waje kai na kaje ya fita waje kuma ya yi karatu a wajen malaman da ya cancanta a yi karatu wajen su da sauransu shi kenan na hmm. ba da zuwa a yanzu ba su gado sai kaga farko duk mutumin da ba shi da foundation kawai daga nan ya tashi kawai saboda ya haddace qur'ani kawai sai yi can karatu shekara hudu ne shekara hudu ne sai addinin musulunci ba wasa bane shekara hudu kawai a ce ka san komai na ilimin addini ba zai yiwu ba ko ka san mutum ya je wannan garin takassus ne ba wani kulliyatul hadis zai ba da karfi kan hadisi da duk sauran funun gaba ɗaya ana ɗan taɓa su ne sama sama haka wani kuma su usulul din wajen akida ne da wasu abubuwa sauran funun ana kaba su ne sama sama wani kulliyar luga kawai ya je ne larabci ya sha madararsa sauran fanni kuma babu kulliya kamar yadda ka san aboko a red chemistry single honor ana ya riga ya gaya ba kan ma ka dauko ne wani wani accounting ko economic ka san ba fannin shi bane zai gaya ma a red auditing to yana gaya ma wani kasan takasun takasus gare shi ba allama ba ne shi a gani ba wai duk fanni ya ce mutum ya zai jami'a yana karantar fanni guda ne sauran fannin kuma ya dan taba shi sama sama a gani to ba zai zama daidai da malamin da ya karanci fito, ya karanci hadisi ya karanci tauhidi ya karanci kaza ko ina yana dan yana da ido a kai ba daidai bane shi to in mutum yana so ya samu ido a nan garin ya yi karatu a gida kafin ya tafi sannan in ya tafi can wajen ya lizirci zuwa harami wajen manyan malaman zaure na harami hannu guda biyu ya haɗa yana zuwa jami'a bayan da ya ya ɗanyi kwari a nan Najeriya sai kuma yaje can wajen yana karatun jami'a karatun syllabus na takasu sannan yana karatu a wajen mahalamai wanda suka goge duniya ta san su kaga ya haɗa fanni wannan shine hanyar da mutum zai zama malami amma zuwa jami'an kawai zaka dawo ne kana ta larabci yadda ka san kana shan kwaya kai ta larabci amma ka zama mutane matsala larabcin ne kawai amma addini ba san komai ba kamar mutumin da ya san ingilishi ya ce zai zo ya bayani akan physics ko chemistry zai yi ya karanci english simple honor ya ce zai bayani ko kuma zai ɗauko additional mathematics shi zai karanta can da na san turanci I can be able to teach additional mathematics not English now just come, just kawai just simple English kawai a ganin ya ɗauka zai gane cewa daga farko wani tafi ma zai Na kama rawa nam au ah, ko kuma mai karancin amfani wacce da wani ilal karatun sauraron kasa din manyan malamai sauraron darussan su akwai karancin amfani wacce da wani ilal muhadarat al asuriya kuma sun fuskanci muhadarori na zamani allati tatahaddath an siyasa wanda ke magana akan siyasa irin muhazarorin zamani za ga malami na ta magana kan siyasa na mu'awda'ul ilm alam yana magana akan ainihin wada'i irin situation na duniya irin abubuwan da ke faruwa a duniya irin kasa ɗin zai riga a akan yana ɗauko siyasar duniya yana magana kai malami yana fashin baki kan siyasa to sai sun ga wannan shine malami an gane ya ɗauko ya shiga cikin siyasar mutane yana fashin banki, yana kawo tarihin bukhari tarihin tarihin ainihin obasanjo da yadda ya mulki da waye yana bayani ji malami mutum da har yanzu obasanjo ba karamin malami bane shi ina ga gangare wajen annaha aham eh saboda kudurcewan su cewa wannan bayani akan siyasar mutane shi ya fi muhimmanci da hasa ta bil waqi' domin shi siyasa yana magana abin da ke faruwa ne yanzu cikin ruwaƙi wa ma nasihatukum li mithli haula ash-shabab menene nasihan ga irin wannan samari zuwa fashi yanzu ji za a samari in ka yi fashi ba ka الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا شك أن babu shakka cewa lallai lalacewan halin musulmi a cikin gari wato wato abin da yake sababin shi na ne babu shakka lallai lalacewan halin musulmi a cikin gari wato ma sababu fasadun ra'i wato abin da yake sababin shi wato lalacewan talakawa da masu mulki wato mai mulki da ta kuma talakawa lalacewansu za ba ta ma'aluman annan ra'iya ta sababu fi fasadi ra'iya wato in ya kwana a sane in ya kwana a sane cewa lalle shugaba yakan sabbaba lalacewar talakawa bima yabussuhu fihim min anzimatin muhalifa lishar saboda abin da yake yadawa abin da shugaba ke yadawa a cikinsu na ainihin tsararruka da suka saba ma shari'a idan shugaba yana so ya lalata al'umma yanzu sai ya buɗe ainihin kafafen yada labarai a ta yada ainihin fimafimai ya lalata salbiya. ko sannan shugaba ya buɗe ainihin gidajen giya ya buɗe hotel na mata da karuwai idan shugaba ya yi haka to kaga za a samu mazinata da yawa za a samu lalatattun mutane da yawa za a samu 'yan fashi da makami da yawa saboda shugaban yana son hakan ne a gane shugaba zai zama to ya buɗe duk wani koma na ɓarna in ya buɗe wannan ƙofa zai ga mutane sun lalace nam an anna fasadar ra'i mutasabbabun an fasadar ra'i amma a sani lalacewan ainihin shugaba yana sababuwa ne daga lalacewar talakawa awwalan eh, idan ya zamanto shugaba ya taso a irin wannan majalisin karatu ake yi kullum misali a irin wannan majalisi ana karantar da aji tsoron Allah ayi kaza ayi kaza misali to shugaba sai ya taso a cikin mu ya kuke gani ashe shugaba lalacewar shugaba yana da alaka da lalacewar talakawa ne a cikin mu ne za a ciro wannan shugaban idan ya zama to mujtama din mu malamai sun tsaya sun karantar da addini da kyau an baiwa mutane aqida da kyau sun kaso akan haka sai shugaba ya taso a cikin mu za ga za a samu karancin banna an gane to kenan wato mu nan dai mu ne dai muke fitar da shugaba kuma yadda ai idan mu mutanen kai ko siyasa da kuke gani ko siyasa da kuke gani wallahi in shugaba ya fahimci ko mutanen kirki ne zai ɓoye ra'ayin shi zama na kirki yanzu ku duba siyasan Kano ba daidai ke da siyasan Kaduna ba siyasan Kano gwamna zai tsaya ya kashe kuɗi ya je ta musuluntar da mutane bai zai yaran ba kuma gwamnan yana duba mai mutane a mutanen da masu dan addini ne dukansu musulmi ne to me zan yi in burge su to bari zamanto mai musuluntar da maguzawa suka ji ana imam imam imamul musulmi kadimul waye eh kamar da zai zo Kaduna kuma sai ya rikide ya zo Kaduna ga mutane yan kwaya ne sai ya biye musu shugaban Kaduna ka duba zamfara malamai suna da kima fiye da Kaduna saboda zamfara musulmai ne gaba ɗayan su sannan kuma suka ce suna son musulunci a lokacin ka shugaban in yanzu in yana son siyasar shi ya tafi daidai ya samu ƙuri'a ya kula da harkar addini yana zuwa zai ce to limamai waye limamin da yake da matsaloli a garin wanda in ban bashi abu ba zai kamun zai kamun kuɗi ba Kara a bashi wani mai ba da shawara kan harkoki kaza a tura shi gefe waye kuma kaza duk sai an zauna an an su duk malaman wani malam wani ba ruwan shi da kai ka share shi kawai ba ruwan abin mai magana masu surutan nan bana dan kashe musu baki a ba su wasu mukamai daga kowane ya liƙa mai abu shi kenan an gama da sha'ani sai shugaban ya samu kwanciyar hankali ya dan buɗe wasu dan ya ringa goge ana nan turo mai wasu dan nashi abu shi an gama da sha'ani. shi zai ga babban malami shi kowa da mukaman shi na addini zai ga suna tare da shugaban kun gane to kaɗan siyasa yakan duba ne ba wai ba lalle bane ya ce ya yarda da abin da kuke yana kallon ku ne da kyau yaya rayuwanku yake ta yaya zai samu ƙuri'a ya zai samu yarda cikin al'umma in ya ga masu addini ne sai ya addinance in fasikai ne sai ya fasikance shi ma tare da to da talakawa suna da tasiri wajen gyaruwar shugaba ko wajen lalacewar shugaba idan ya fahimci shugaba ya fahimci fasikai sun fi yawa zai bi shi sai su za su ba shi ƙuri'a shi demokaraɗiyya kullum kana dubawa zai baka ƙuri'a ne a gwamnan kaduna mai ce gwamnan kaduna ana magana kan yan shiya cewa faɗa da su matsala yake ba su da wani matsala ba su da ƙuri'a yace wa suke zaɓe ce su yawan su ina ba sa zaɓen kowa da suna ba zaɓen kowa me amfanin su amma da suna zaɓe da an da amfana da su amma shi da kansu yace na ga matsalolin yan shiya ba sa zaɓe to yana da iko ya aikata duk abin da ya ga dama da su tun da su ba su da wani amfani kaga shi ɗan siyasa yana duba amfaninka ne ya mu'amala da kai kuma shi yana iya rikidewa shi duk yadda kake kaga kamar yan ikwan da musulmi haka suke dan ikwan yana iya mu'amala da yan shi'a duk zaki da zaka yi masa sahabbai ba shi yadda dame shi ba ka ba shi kuri'a ya hauka mulki yana iya mu'amala da dan talakatu duk alaƙatancin ka inda zaka ba shi kuri'a dan ikwan na tare da kai shi sa kirkiro wannan ka'ida da yake kira ka'ida zahabiyya hmm. na ta'awun bi mastafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba bi mastafaqna fi ai rage ikwan ya kikiro saboda ya samu ƙuri'a shi dai yana so ya gashi akan kujera shi hankali ya kwanta ko da duk duniya za su yi rinda ba abin da ya damu ɗan ikwan kun fahimci wannan ko domin lalle Allah azza wa jalla ya ce haka muke shugabantar da sashen alzalimai akan sashe saboda abin da suke aikatawa in talakawa alzalimai ne shugabansu ma ya kamata ya zama alzalimi ne kan ka'ida in talakawa na kirki ne shugaban ya kamata ya zama na kirki insha Allah yanzu za ku fitar da shugaba a ce majalisun nan ne Najeriya za a fitar da shugaba insha Allah duk wanda za a zaɓa za mu samu sauki ko ba ba dan kwaya a cikin mu ba dan kaza ba dan kaza to za ga insha Allah akwai dan wani nau'i na tsoron Allah tare da shi kuma zai kula da addinin mu saboda mu din mu ne Najeriya to a cikin mu muka zaro shugaba daga cikin mu walamma kana hadha huwa al-asl yayin da ya kasance wannan shine asali ya zamanto wato irin mu irin shugabannin mu to Allah ta'ala ya sanya gyaran rai shine wato mu gyara ran mu gyara kanmu tukuna kowa ya tsaya ya gyara kanshi mu inganta aqidan mu da manhajin mu da ibadan mu da mu'amalan mu a gare wannan shine hanya makadaici ne isla'in rayi ga gyara shugaba in muna so mu gyara shugaba ba wai mu hau kan mun bari mu ta zage zage bane ba hau kullum mai zagi shugaba mu aibar ba shi bane mu din nan mu tsaya mu inganta akidar mu mu inganta manhajin mu to wallahi shugabanni ma za ka automatic za ka sun bi mu shugabanni automatic za ka sun bi mu yanzu mutanen Tunisia larabawa ne su amma da yake mafi yawan su akwai zanadika a cikin su balarabe ne kawai boko boko ta bai kanta wallahi wani balarabe baya sallah wani balarabe matar shi ba ta sanya hijabi wani balarabe bai damu da addini sunan shi balarabe ne kuma musulmi ne to da yake ɗabi'ansu haka yake to shugabannin su zindiƙe suke haifarwa yanzu tunisiya duk shugaban da ya zuwa ta sai a zauna ka ga a majalisa ana tattaunawa kan auren jinsi yanzu a majalisar na ce mu ne najeriya za mu tattauna kan auren jinsi waye ma yake kawo wannan matsala a nan kai da hankalinka za ka zo mana a garin salafiya ka zo da auren jinsi ba zai yiwu ba kun gane to amma in zaman tun kaga ana magana ana ana miki akan abu to lallai mutanen lalata ne yanzu a nan wajen yanzu maganar gadon namiji da mace an tattauna a nan wajen a nan yanzu nan abin nan tunubiya aka halatta aka ci kawai gado daidai da daidai kada shi mutanen garin zanadiga ne shi ta shugabannin suka zama mai zanadiga maganar sanya hijabi ko dan kwaliba ya gaba mace sa ba sannan a tunusiya ba a yadda ka a wurin mace biyu ba da yake nuna muku garin talakawan garin mafi yawan su zanadiga ne sai zuwa shugabannin har suke iya yanzu a ina aka samu dan majalisar da zai iya sa hannu kan haka ba zai jira ba shi haka abin yake in dai har mutane lalatattu ne to insha Allah shugaban su ma haka yake kawai misali da na kawo muku wannan majalisar a ce shine Najeriya sai aka muka fitar da yan majalisa a nan muka fitar da komai da komai a nan gwamnoninmu da shugabannin kasar mu da wayi sai kuma muka zo muka wai a nan wajen ga gwamnoni ga yan majalisa sun zo an kawo bil ana magana kan auren jinsi ai ba za ma tattauna shi ba ba ma ajandan bane na wannan na wannan wannan majalisin nan eh, bai da mazauni saboda budin nan ga yadda muka tarbiyyantu babu yadda zai shugaba ma yace kai ko da shugaban na da ra'ayin ba zai ma zo da shi ba ya san to da zai tattauna an gane kenan ana buƙatar a tarbiyyantar da al'umma ne wanda su ne za su yada musuluncin kuma su tabbatar da shi ba zai yiwu muna so mu gyara wai kawai shugabanni ke so wai kawai shugabanni ke so a gyara shi kenan to shugaba ya gyaru ina wa za su taimake shi wajen gyara al'amuran yanzu najeriya yanzu mai matsalar najeriya a demokaradiyyance shugaban yana son ya yi gyara to ya yi gyara magani zai da mataimaka ya za a yi za ka je gona ba fatanya ba kayan aiki ba kaza da da za ka yi aiki za ka yi noma duk kirkinka in ba ka da abokan tafiya ba abin da za ka iya yi duk adalci ka sai dai tsaya kan kai kadai duk wani abin da ka kawo ma'aikatan ka su lalata shi ka ce kana so a yi fada da cin hanci da rashawa suna karban cin hanci da rashawa ƙarƙashin ƙasa da yaya gyaran zai yi kuma kai kadai za ka iya yaɗan su za ka iya hukunta kai kadai ba zai yi ba misali ashe in talakawan suna son su gyaru to shugaban zai samu sauƙin gudanar da abin da zai gudanar in ya ba da doka a daina cin hanci ya su ba shi haɗin kai in yi ba da doka a ringa zuwa aiki da wuri za su ba shi kai ko mai za su ba shi kai sai da an samu nasara A nan wannan ba masu cewa wai in sama ya gyaru ƙasa zai gyaru a sama zai gyaru sama na gyaruwa ne da gyaruwan ƙasa idan ba foundation sai ka sai kana zuba kankare daga sama ina zai sauka kankare zai bi iska na'am nan faƙala inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin sai Allah ta'ala Allah yake to Allah baya canza abin da ke tare da mutane ta yughayyiru ma bi anfusihim sai mutanen sun canza abin da ke tare da kawukansu idan ba mu canza ba Allah ba zai canza mana ba muna da muguwar manufa mu talakawa muna cin hanci da rashawa muna so shugaba ya zama adili mu talakawa muna zalunta ƴan uwanmu ga saba alƙawari muna son shugaba ya zama cika alƙawari ba zai yi ba ولذلك كان سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم shi yasa shugaban masu kawo gyara shugaban masu kawo islahi annabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi islahi khutba wato baya karawa baya karawa wajen wajen bude hudubobin sa annabin zai bude huduba hmm. baya karawa akan neman tsari daga sharrin rai eh. wa a'udhu billahi min shururi anfusina yake cewa hmm. dan ran mu yake da matsala wa sayyi'ati a'malina muna neman tsari daga sharrin ainihin kawuka mu ko rayuka mu da kuma miyagun ayyukan mu رواه أصحاب السنن وصححه الألباني فيها نعم فلماذا يريد كثير من الدعاة أن daga cikin masu du'a masu da'awa suke bijirewa daga yin da'a ga Allah game da wannan suke bijirewa daga bin manzo sallallahu alaihi wa بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثالثة قاعدة لأكو إذا لم يستجمع المتجلد شروط الإمامة to shugaba al-mutagallib shugaba ya juye mulki ya karbi da tuwo menene menene mawkifin ahlus sunna kan shi idan shugaba ya juye mulki ya karbi mulki me ya matsayin mu kan shi muna son wannan shugaba muna son shi eh ba ma son shi ba ma da ba ma son shi yanzu ya zama yi shi za mu duba barna guda biyu kuma zo barna guda biyu sai mu duba wanda ya fi sauki ba ma son shi ya karau mai da karfi amma ko mun ce za mu taba shi za a iya zuwa a ta zubar da jinin mutane ya zamanto rayukan mutane yana cikin hadari babu tsaro tattalin arziki ya karye yunwa ya yawaita cikin al'umma sannan kuma babu zaman lafiya to zai zama to duk garin da babu zaman lafiya babu ainihin abinci garin nan bai kuma. ko hmm. saboda haka maimakon wannan in dai shugaban wato ya zai mulki wato sojoji suna tare da shi da sauran jami'an tsaro shi kenan sai mu hakura mu tafi tare da shi ba wai don muna son shi ba don maslaha na al'umma an gane wani ko to yanzu ana maganan sai shi wannan shugaba din wanda ya wanda ya galaba idan bai cika sharɗa na shugabanci ba shugaba ne ya je mulki kawai sai mutane ga wata mace ce kawai sai ya je mulki mace ce sai juyin mulki kuma ka'ida mu mace bai kamata ta yi mana mulki ba to gashi nan kuma mace ce ta juyin mulki gashi nan ba yanda muka iya to ya za mu yi na'am wa shi wannan shugaba wanda bai cika sharuɗa ba sai ne ya tabbata gare shi ya zama to shugabancin ya riga ya kafu sojoji yan sanda custom immigration civil defense waye duk suna tare da shi wasta sabbalahu al'am al'amari ya tabbata a gare shi wata bata'atu to a ka'ida na salafiyun wato a salafance dole ne a mishi da'a kuma saba mishi ya zama haramun hmm. in ka saba mai kana so ne a zubar da jinin mutane in ka saba mai kana so a ce kasar ana ta zubar da jini babu tsaro an gano wannan sai abin da ke faruwa a Syria abin da ke faruwa a Misra abin da ke faruwa a nan wannan Somalia an gane sai kasar ka waye zai so kasar shi ta zama Somalia ya zama kasuwanci baya yiwa cikin kwanciyar hankali waye waye yanzu ku dan duba yadda aka dan aka dan bubbuge dan shagon wasu mutane hankali ya tashi ina kuma yadda yake in yaki ake aka ce gaba ɗaya shagon ba zai budu ba daga za ka ci abinci ka duba wasu bayan Allah suna sana'a nan nan wani refinery na sana'a mai tun da aka kulle ne a wani refinery nan wani yana nan ba abin da zai ci sai dai je nan sai da maza ta je nan je nan to in yaƙi ake ba wato kifir har abada sai ka shekara talatin kila ko arba'in cikin wannan halin an gano wannan to yaya kuke gani misali da abar shugaban nan mutagalli bai ci gaba da mulki haka ba mu ya haƙuri da shi da mu zo mu ce za mu masa tawaye ya zama ana ta zubar da jini gari ya ƙi zama lafiya karatun addini ya ƙi yiwuwa ziyara ga 'yan uwanka ya ƙi yiwuwa kasuwanci ya ƙi yiwuwa duk wani hada-hada ya ƙi yiwuwa ko kuma yana ana yin shi kawai gashi nan sai mu haƙura shine ma'ana dar'ul mafasi muqaddamul ala jalbil masalih eh sai mu rinja yadda ba a canza barna da barnan da ya fi shi eh na'am alal gazali imam gazali ya ce lau ta'azzara wujud al-war'i da ya gagara a samu shugaba mai tsantseni kuma ya a samu mai ilimi shi man ya tasadda imama ga wanda zai bijiro zuwa ga shugabanci ba a samu duk wannan sharafi ba bi an yabli ba alaiha jahil kamar samu wanda ya jahilci hukunce hukunce jahili wanda bai san addini bai zama shine shugaba au fasik kuma fasiki mashayin giya dan luwadi mazinaci ya zama shine shugabanmu wa kana fi sarfihi anha izaratu fitna kuma ya kasance a cikin juyar da shi in mun ce za mu kautar da shi daga shugabanci mu kifar da shi ba a motsar da fitina la tudaku izaratu fitna la tudak hmm. za a motsar da fitina wanda ba za a iya jure mishi ba na bin iqali imamati sai mai hukunci da kulluwan imamancinsa hmm. yanzu mun yarda shi shugaban. shugabanmu mu ba shi haɗin kai kuma abin za ku fahimta shi wannan fasikin in kun ba shi haɗin kai kuna nuna shugaban ku ne shugaban mu da ya hau kan mulki muna masa addu'a Allah ta'ala ya dafa masa Allah ya sa masa tsoron Allah Allah ya sa ya taimake mu Allah ya sa kuna masa zai ji kuna shirya addu'a ah, yanzu duk da na kwace mulkin nan da ƙarfi ta ga malaman da ko suna so na sai ya rungume ku aka rubuta Allah duk da ne al'amarin da ya haƙi malamin yanzu ya kun shawara za ku ba mu sai ga dacen inda kun ja daga shi ba zai ja daga amma sai ji ana kace ai bayan gudu ban gaba daya kanka aka yi yalla bai akan aka yi ai malaman da ka sani gaba daya sun ce suna sama addu'a cewa Allah ya tabbatar da kai kan mulkin nan Allah ya baka ikon yin adalci to insha Allah za ka ga adalci kuwa ba su gire ba amma saboda ya ga kun kun tarbe shi kun nuna kuna tare da shi kuna ta mai addu'a shugabanmu Allah ya tabbatar da shi Allah ya bashi tsawon rayuwa Allah ya bashi iko kaza sai ji daɗi akwai hikimomi da yawa akan al'amarin an gane sai mai yi hukunci ba ma san shi amma a haka za mu tsaya a tafi tare saboda maslaha na al'umma da maslaha na musulunci saboda in shugaba ya samu matsala akwai fasadi dini wa duniya addini ya samu matsala duniya ma ta samu matsala eh لأن an nuharrika نحرك bil بالإبلال domin mu nan tsakanin mu motsar da fitina ta hanyar mu ce sai mun canza wani shugabanci wa ma yalkal muslimuna fihi abinda musulmai za su gamu da shi a cikin canza shugabanci a cikin wannan canza bi hadal istibdal hmm. abin da za su gamu da shi na cutarwa yazidu ala ma yafutu min nuksan hadhihi zai karu akan abin da zai kubuce musu na toyewa wannan sharuɗa domin shi bai kasance shugabanci ba jahili ne shi an su gire shi bai haƙuri da shi in Allah ya taimake mu ta addu'a mu sa goshi a ƙasa Allah ya ba ƙasar mu zaman lafiya Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza muna gaya ma Allah in Allah yana so ya yi maganin abin kawai shugaban na bacci zai mutu an ce an shugaban mu ya rasu dan shi ya hau ashe dan shi babban malami ne ne. an gane wannan irin wannan yana faruwa imamu Ahmad bin Hanbal bai samu gare shi shekara da shekaru wajen khalifofi guda uku suna azabtar da shi amma da yayi hakuri a hankali a hankali sai shugaban ya fara gaba ɗaya wannan ya mutu wannan ya hau wannan ya mutu ƙarshen al'amari na ƙarshen da ya zo ashe yana son ahalin sunna hmm. yana zuwa ya kori duk malaman mutazilawa malaman fada ya ɗauko imam ahmad ya shi ne imam din da ya yarda da shi duk mutumin da za a ba shi aikin gwamnati sai imam ahmad ya fara hmm. sannan duk malamin da imam ahmad ya ce bai yarda da shi ba malami ne ko a kore shi tun daga nan wajen mutazilawa har yau ba ƙara dagawa ba sai za ka samu imam ahmad suna imam ahmad imam ahli sunna wal jama'a saboda ya tsaya ya cije akan manhajin shi bai kauce ba ina ba san gane wannan allati usbitat li maziyati maslaha wanda aka tabbatar saboda maziya darajar na maslaha ala yudamu aslul maslaha shagafan bi mazayaha hmm. wato kada a rusa asalin maslaha saboda ana kwaɗayin a samu wani ɗan falala wanda bai takara karya ba kamar wanda yake gina fada ya rusa birni mutumin da zai gina fada ya rusa birni ya samu riba kenan ko ya gina ɗan ƙaramin falas amma ya rusa duk birnin gaba ɗaya wa baina kuma bi ulumi biladi al-imam da kuma tsakanin mai hukunci da wofintan gari daga shugaba Ya ce mai hukunci mu ce garin babu shugabanci wa bi fasadil aqdiya da kuma lalacewa alƙalanci mu ce duk alƙalan da ba yarda da su ba wannan ya saba mu hankali ba daidai bane misali wa nanu naqtadi bi nufuzi qada'i ahli mu salafiyun muna yin hukunci da zartuwan alƙalai na ma'abota 'yan tawaye a garuruwansu alƙalan 'yan tawaye wanda suka yi tawaye ga shugaba to alƙalan su suka zartar da hukunci ya zartu limasisi hajjata saboda ana matuƙar buƙatar su ana matuƙar buƙatar ainihin alƙalai bai yiwuwa a zauna ba alƙalai a cikin mujtama yaya ba za mu yi hukunci bi sai hatin imama ba da ingancin shugabanci inda alhaja wa zarura wajen bukata da zarura eh. masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa a jiya mun yi karatu amma mafi yawa daga cikin kuma zo ba to da jiya za a nan nemi taimakon da aka saba nema na aikace aikace a wannan majalisi shine aka ce a ɗan kan kafa yau tun da dai ba a zo ba yau in jama'a ta zuwa a nemi wannan taimako ne shi ne insha Allah yanzu za a nemi wannan taimako kamar yadda aka faɗa insha Allah in kuma za ga ya zama shi ne